masu sauraro kun kamo rado biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na karshe a wannan rana to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah su ne shirin nan na kokun san sai kuma shirin afirka a yau daga nan kuma sai shirin nan naku na muryoyi masu saurare sai mu gabatar muku da amsoshin tarbiyya sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya ban yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 27 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 1990 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan shawwal na shekara ta 252 hijira kamariya sayyid abdulazim alhassani daya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a karni na uku hijira kamariya ya rasu said abdulazim jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne ta bangaren imam hassan alaihi salam sannan ya haɗa zamani da wasu daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam sannan kuma sun amince da shi har ila yau yakan rawaito hadisai daga wajensu amma sanadiyar azabtarwa da sarakuna abbasayawa suke yi wa iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a lokacin sai abdulazim alhassani ya dawo garin rai wanda yake kudancin birnin tehran na kasar iran a halin yanzu inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da malamai sai kuma a rana irin ta yau ya rasu yana dan shekaru 79 a duniya a wasu rawi an sanya masa guba ne a cikin abincinsa a halin yanzu hubbaransa ya zama wurin ziyara ga miliyoyin masoya yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 184 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan mayan shekara ta 1837 aka rataba hannu a tsakanin gwamnatin ƙasar faransa da shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin kan ƙasar algeria abdulkadir jazairi bayan mamaye ƙasar algeria a shekara ta 1832 amir abdulkadir ya fara yunkurinsa na korar turawan faransa 'yan mulkin mallaka daga ƙasar algeria kuma ya sami nasarori masu tarin yawa a kansu wannan ya tilasta musu sulhuntawa da shi yarjejeniyar da ta kunshi cewa turawan mulkin mallaka za su miƙa dukkanin yankunan ƙasar algeria ga al'ummar ƙasar yayin da kuma tashoshin jiragen ruwa guda biyar ne na ƙasar algeria kawai za su ci gaba da kasancewa a hannun turawan amma daga bisani kuma turawan sun saba alƙawalin da aka yi da su wanda hakan ya sa a cikin shekara ta 1839 amir abdulkadir ya sake shalanta yaƙi a kansu to amma sai dai a wannan karan morocco da tunisia sun taimaka wa turawan mulkin mallaka na faransa domin kaddamar da yaki akan ƙasa algeria wanda hakan yasa amir abdulkadir bai samu nasara a yakin ba sakamakon taron dangi da aka yi musu inda da kashe dai ala tilas ya mika kai turawan mulkin mallaka sun kame shi sun ɗaure shi na tsawon shekaru kafin daga bisani kuma suka sake shi bisa sharaɗin cewa zai fice daga algeria kuma ba zai sake dawowa ƙasar ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa amir abdulkadir aljazairi ya rasu a birnin damascus na kasar syria a shekara ta 1883 yana ɗan shekaru 75 a duniya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma ga labarin duniya tare da tahir amin raji ga labaran duniya da farko ga kanansu an ɗauki matakan da suka dace don gudanar da zaben shugaban kasa mai tsafta a nan ƙasar iran Ƙasar faransa ta nemi afuwa dangane da kisan kiyashin shekarar 1994 a ƙasar rwanda majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a gaza a matsayin laifin yaƙi yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kwamitin gudanar da zaben shugaban ƙasa a nan ƙasar iran a ranar 18 ga watan yuni mai zuwa ya tabbatar da cewa sun ɗauki matakan da suka dace musamman ta kiwon lafiya don ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasa a duk faɗin ƙasar ba tare da wata matsala ba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakalto ismail musawi shugaban kwamitin gudanar da zaben yana faɗar haka yau alhamis a wani taron da ake tsara yadda 'yan takaran za su gudanar da yakin neman zaben nasu tare da kiyaye matakan kiwon lafiya musamman wa'anda suka shafi cutar corona musawi ya kara da cewa kwamitin yaƙi da cutar corona ya amince da tsarin da suka yi na yadda zaben zai gudana ya ce za a buɗe rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar da misalin karfe 7 na safe har zuwa karfe 2 na dare don ba wa dukkanin masu zaɓe lokaci isasshe na kada ƙuri'unsu ba tare da cinkoso a rumfunan zaɓe ba shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya nemi afuwa a madadin gwamnatin ƙasar faransa dangane da kisan kiyashin da aka yi wa 'yan ƙabilar tutsi a ƙasar rwanda a shekarar 1994 kamfanin dilancin labarun reuters ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a safiyar yau alhamis a birnin kigali babban birnin ƙasar rwanda inda aka gudanar da taron juyayin kisan mutane kimani 250 a wata makabarta a birnin na kigali kafin haka dai bincike daban-daban sun tabbatar da cewa sojojin ƙasar faransa wanda suke aiki a ƙarƙashin rundunar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar rwanda a lokacin sun tabbatar da cewa za a yi wannan kisan kiyashin kuma suna da ikon hana yin hakan amma ba su ɗauki wani mataki ba har aka yi kisan kiyashin. banda haka gwamnatin ƙasar faransa ta lokacin ƙarƙashin shugabancin francois mitterrand ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin ƙasar rwanda ta lokacin wacce ta jagoranci kisan da aka yi wa mutane kimani 800 wasu masana dai sun bayyana cewa afuwan da shugaba macron ya nema bai wadatar ba don har yanzu akwai wasu wa'anda ake zargi da hannu a wa'annan kashe-kashen da akalla mutum 47 wa'anda suke samun mafaka a ƙasar ta faransa babban kwamishiniyar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akwai yiwuwa a ɗauki kisan kiyashin da hamshe ƙasar isra'ila ta aikata a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a yankin zirin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye a matsayin laifin yaƙi wanda kuma za a iya gurfanar da ita a gaban kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta irin wa'annan laifuka kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya nakalto michelle bachelet tana faɗar haka a safiyar yau alhamis a taron da ta yi don sauraron ƙaran da ƙasashen musulmi ta ƙungiyar oic ta gabatarwa hukumarta kan yakin kwanaki goma sha ɗaya wanda hamshe ƙasar isra'ila ta kai wa mutanen gaza michelle bachelet ta ƙara da cewa a zahiri ba su ga 'yan bindiga wanda hamshe ƙasar isra'ila take rayawa su take kaiwa hare-hare a yankin gaza ba sun dai ga fararen hula suna mutuwa saboda hare-hare na jiragen yakin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa VOS daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen hamshe kasar isra'ila ta kira jakadan ƙasar faransa a birnin tel aviv babban birnin haramtacciyar ƙasar zuwa ma'aikatar don bayyana korafinta kan furucin ministan harkokin wajen ƙasar faransa a jiya laraba dangane da yiwuwar mai da ƙasar isra'ila a matsayin ƙasa wacce take nuna wariya a duniya idan har ta ki amincewa da kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu a kan ƙasar falastinu da ta mamaye kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya bayyana cewa a haɗuwarsu da jakadan ƙasar faransa a tel aviv ministan harkokin wajen ƙasar hamshe ƙasar isra'ila gobi eskanezi ya bayyana cewa hamshe ƙasar isra'ila ba ta tsammanin jin irin wa'annan kalamai daga abokanta. haka ma prime minister hamshe kasar isra'ila benjamin netanyahu ya mai da martani mai tsanani ga gwamnatin kasar ta faransa a shafinsa na twitter inda ya yi allah wade da furucin ministan harkokin wajen kasar ta faransa wato jean vest le drain cacen baki tsakanin kasashen biyu dai sun taso ne bayan kisan kiyashin da hamshe kasar isra'ila ta yi wa falasɗinawa a yankin gaza na tsawon kwanaki goma sha ɗaya a farkon wannan watan a fagen wasannin kuma kungiyar kwallon kafa ta villarreal ta kasar espaniya ta lalasa manchester united da ci goma sha ɗaya da goma a bugu daga kai sai gola a jiya laraba a birnin danks na kasar poland kamfanin dilancin labaran nigeria nan ya bayyana cewa wannan ya ba wa kungiyar kwallon kafa ta villarreal damar zama zakara a wasannin europa league ta shekara ta 2021 labarin ya kara da cewa 'yan kallo kimani dubu tara da ɗari biyar ne suka halarci suka halarci wasan na jiya a birnin dance na ƙasar poland ƙungiyar ƙwallon kafa ta villarreal ta sami sa'a kan manchester united daga kai sai gola da ci goma sha ɗaya da goma masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla bayan da aka ji labarun duniya sai kuma shirin nan na afirka a yau ga kuma shirin nan naku na muryoyin masu saurare wanda hassan barka yake gabatarwa muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa ita ga ɗau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugabannin kasashen mu na Afirka da kungiyar ECOWAS. Ya kamata su tashi tsaye domin kawo ƙarshen yawan juyin mulki da ke faruwa a ƙasar Mali da ma sassan kasashen na Afirka baki daya. Kuma ina addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Mali da ma kasashenmu na afirka baki daya da ma duniya baki daya na gode rediyo jamforiyar musulunci tehran mai magana ilyasu yakuba digawa ita ga dauki har bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci a game da shugabanninmu na nan nijar zan mahammed jan aiki a gabanka ba a cewa baya abin da ya yi baya abin da ya wuce baya ya wuce yanzu ne muke so mu ga kamun yanka dan allah dan annabi wannan jajayen da suke shigowa cikin faransa nan da tura nan da suke shigowa cikin nijar suna ta gayyar talaka nijar kasancewa kai nijar kake so da talakawanta ya kamata ka tsaya ka tsaye da magana kai yadda talaka za su ji daɗi ka duba ka gani ka yi iya bakin kokarin ka ko kuma talaka ya kamata don allah don annabi mu ba da haɗin kai a yi zaman lahiya a samu duk wani abubuwa matsaloli da suke ci mai nijar tuwa ƙwarya ba mu zanki kula da wasu abubuwan da suke shigowa da wuta wanda ba na alheri ba a cikin mu allah kuma ya haɗa kanmu allah ba mu zaman lahiya a nijar mai magana na agwa mai face daga nan zandar Salamu alaikum Radio Tehran, Radio Iran mai magana mamman lawali mai dawa a jamhuriyar Nijar Agadez ina muku fata da heri To magana zani ga shugaban mu na niger. muhammadu bazum to ina mishi jinjina mishi ga abubuwan da ya fara mutane gaskiya ko ina a nan da ya cikin garin agadis ko ina ka zo ana zancen shi ana yaba kuma da ba haka bane to gashi mutane sun fara yabawa allah ba shi izinin ma talakawa adalci allah ba shi izini mana adalci kuma allah ba shi yawancin rai da lahiya kuma allah kare ga mulki nashi to ina muku fata alheri mai magana mamman lawali a birnin agadis mai dawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na Mamman Biniya Yakuba washe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. Yau dai zan kira ne ga matasan kasashenmu na Afirka musamman ma waɗanda suka yi karatun boko suka kammala suna rike da kwalin su suna suna jira sai gwamnati ta ba su aiki to yana kira ga waɗannan matasa akan cewa su jarba sana'a kai ya zama kullum ana na ana dogaro ga sai gwamnati ta tashi daukan ma'aikata ka je ka kai takardan ka ajiye tun da yanzu irin wannan abun ya ma zama kasuwanci sai ka ga kama ana so a dauki misali ma'aikata talatin sai ka da kudin gyaran takardun ma da matashi ke kashewa ba kaɗan ba ne kuma an tsawwala kudin da ake ajiyewa takardu sai ya zama kamar hukumomi suna neman kuɗi ma kuma ma'aikata 'yan kaɗan ne ake nema ya kamata dai matasa su gane a ɗan sharaf sana'a wadda ba sai an yi karatun boko ba tana yiwa kasuwa ta nan ne Allah zai ɗaukaka mutum ba wai sai ta aikin gwamnati ba da fatan matasa sun ji sunana mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu za ta ba da ra'ayi na samu shugaban kasar mu Bazum Muhammad an fara yabawa da kai domin yanzu abin da muke bukata Bazum Muhammad. Mulkin Muhammadu su wanda ya gabata tare da kai aka yi shekara goma mu yanzu abin da muke bukata duk wanda ya san yana da hannu cikin cikin kudin kasa Bazum Muhammad muna fatan ka kamo shi ka ka kamo shi ya fuddo kawo kuɗin su ga an ce eh, an yi cuwa wajen eh, kudin makamai can kaza can kaza mu wanzu abin da muke bukata ba su muhammad duk wanda ya ci kudin kasa ba wai sai mulkin ka wanga da ka kama za za a cewa wanda ci kuɗin za ka yi magani shi hau mulkin da ya gabace ya gabace ka kamata ka bincika kowa ya ci kudin kasa ya maido talakawa kudin su saboda kasan mu ta Nijar tana cikin wani muyacin hali tattalin arziki ba buɗe tattalin arziki mai ƙarfi. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Kadamari ta birnin da magaram a Jamhuriyar Nijar. Eh, ina kira ga shugabannin kasashen Afirka. Ya kamata tsakaninsu da talakawansu su daure su ringa ma su adalci. to ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu sai shirin nan na amsoshin tarbiyata da tahir Amir raji amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin mu na safe mun yi maganar haƙƙin mace akan mijinta da kuma yadda ya kamata maza su kula da iyalansu wanda Allah ta'ala ya ba su ikon kula da su da idan Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu fara shirinmu na yanzu ne da wata ayal alkur'ani mai girma wacce ta yi magana dangane da haƙƙin mata da 'ya'ya kan miji da kuma mahaifinsu kamar dai yadda ta zo cikin suratul bakara inda Allah ta'ala yake cewa kuma masu haihuwa suna shayar da abin haihuwarsu shekara biyu cikakku ga wanda ya nufin ya cika shayarwa kuma ciyar da su da tufatar da su yana kan wanda aka haifar masa da alheri ba a kallafawa rai face iyawarsa ba a cutar da uwa game da ɗanta kuma ba a cutar da uba game da ɗansa kuma a kan magaji akwai misalin wancan to idan suka yi nufin yaye akan fahimtar juna daga gare su da shawartar juna to babu laifi a kansu kuma idan kun yi nufi ku bayar da ɗiyanku shayarwa to babu laifi a kanku idan kun miƙa abin da kuka zo da shi bisa al'ada kuma ku bi Allah da tsoronsa kuma ku sani cewa lalle ne Allah ga abin da kuke aikatawa mai gani ne cikin suratul bakara aya ta 233 wannan ayar ta bayyana wasu hukunce-hukunce dangane da haihuwa da kuma ɗaukar nauyin shayarwa da kula da mahaifiya allah ta'ala ya ɗora nauyin ciyarwa da kuma shayarwa da tufatar da su mata da abin da suka haifa kan mahaifi amma tare da kyautatawa wato a nan idan yana da hali ya kashe da yawa idan bai da hali ya kashe gwargwadon iyawarsa wasu malaman addini sun bayyana cewa in faƙi ko kuma shiyar da iyali a kan mace ya hada da duk abin da ya zama lazimi a rayuwanta wanda ya hada da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da wurin zama da turare da kayayyakin gida da sauransu banda wannan sun bayyana cewa a cikin zaman aure banda haƙoƙi da shari'a ta ɗora a kan. kowannensu a matsayinsu na ma'aurata akwai kuma haƙƙin ɗan adamtaka a matsayinsu na mutane da kuma ɗan uwantaka a matsayinsu na musulmi idan addini ya haɗa su kenan wa'anda suka zo kafin ma auren ko kuma ya auri wanda ba musulma ba to akwai haƙƙi na farkon a kansa na ɗan adamtaka kafin na haƙƙoƙin aure shi yasa hatta idan an sami rabuwa tsakanin ma'aurata idan matar tana da ciki to dole ne mijin ya kashe mata kuɗi har zuwa haihuwarta idan kuma ta haihu shayarwa na kan mijin don dole ne ya biya ta kuɗin shayarwa ko kuma ya karbi abin da aka haifar masa ya bawa duk wanda ya ga dama don shayarwa idan an yi saki tsakanin mata da mijinta alkur'ani yana cewa ku zaunar da su daga inda kuka zauna gwargwadon samunku kuma kada ku cuce su domin ku kuntata masu kuma idan sun kasance ma'abuta ciki ne sai ku ciyar da su har su haifi cikinsu sa'an nan idan sun shayar da mama saboda ku sai ku ba su ladarsu kuma ku yi shawara a tsakaninku bisa abin da aka sani kuma idan kun nuna talauci to wata mace za ta shayar da mama saboda shi cikin suratul talak aya ta shida wannan ayar a fili ta bayyana cewa ku shawarta a tsakaninku kan yadda za a kula da abin da aka haifa idan kuma kun cimma matsaya tsakaninku yana da kyau babu cuta babu cutarwa a addini idan kuma sun kasa cimma matsaya to sai wata ta shahar masa da abin da aka haifar masa wannan yana nuna mana irin kyakkyawan tsarin da addinin musulunci ya yi wa tsarin aure da zamantakewa ga musulmi da za mu iya kiyaye wa'annan dokokin da mun rage matsalolinmu na zamantakewa masu sauraro a nan za mu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kama da abin da zai biyo baya shine kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin wannan shirin. madala masu saurara idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da karanta muku kisar annabi musa salam inda muka tsaya a lokacin da wani mutum daga tsakiyar gari ya zo yana faɗawa musa salam wani abu kamar yadda alkur'ani yake cewa kuma wani mutum ya zo daga mafi nisan birni yana taliya da gaggawa ya ce ya musa lallai mashawarta suna shawara game da kai domin su kashe ka saboda haka ka fita lalle ni mai nasiha ne a gare ka suratul qasas ta ashirin a nan tsoron da annabi musa salam yake yi ya tabbata don da alamun labari ya kai gaban manya-manyan gari har sun taro suna shawara kan yadda za su yi da annabi musa salam sannan mafi rinjaye shine za su kashe shi don kisan da ya yi wa wani baƙi ɗaya a jiya daga nan annabi musa salam bai da zaɓi dole ya gudu ya bar gari don tsira da ransa daga hannun fir'auna da mutanen sa kiftawa don haka sai ya karbi nasihan da aka yi masa na ya bar gari ya fice daga ƙasar masar kamar yadda alkur'ani mai girma ya ƙara da cewa sai ya fita daga gareta yana mai jin tsoro yana sauna ya ce ya ubangiji ka tserar da ni daga mutane azzalumai kuma a lokacin da ya fuskanci wajen madiyana ya ce ina fatan ubangiji na ya shiryar da ni a kan madaidaiciyar hanya cikin suratul kasas a ta 21 zuwa 22 a nan malaman tafsiri sun yi bayanai da dama dangane da kisan da annabi musa salam ya yi wa baki ɗaya shin wannan bai saba wa isma ko kuma kariya daga yin zunubi wanda annabawa suke da shi ba ko kuma inda annabi Musa da kansa yake cewa wannan aikin shaidan ne shin shaidan yana kusantar annabawa ne sai dai dukkanin wa'annan matsaloli muna iya warware su idan muka lura da yadda rayuwar bani isra'ila take a ƙarƙashin mulkin fir'auna a kun san cewa kafin annabi musa salam ya kashe baƙib bani isra'ila dubu nawa suke kashe da zalunci don kawai an mai da su bayi a lokacin don haka gaskiyar al'amarin sun cancanci kisa kuma ko a rikicin da ta hada mutumin da annabi musa alaihissalam ya kashe ai ana zaluntar mutumin annabi musa alaihissalam ne wato bani isra'ila sannan dangane da faɗin annabi musa alaihissalam wannan aikin shaidan ne kuma abin da ya yi zunubi ne wasu malaman tafsiri suna cewa ai tarkul aula ne wato barin abin da ya fi don kisan bakifte ba karamin al'amari ba ne kuma annabi musa alaihissalam ya sani amma kuma bai yi taka tsantsan ba ko kuma kamar yadda wasu malaman suke cewa zunubi a wajen salihan bayi ba zunubi ba ne a wajen wa'anda suke ƙasa da su annabi musa salam annabin allah ne manzo daga cikin ulul azmi ciki anabawa don haka bayyuwa ya yi saɓon allah sai dai mutum mai matsayin irinsa yana ɗaukar hakan zunubi ne kuma allah ya amsa tubarsa don matsayinsa ba don aikin laifi a shari'ance da ya yi ba musamman ganin cewa mutuminsa yana daga cikin wa'anda aka zalunta a lokacin fadar wato abin da ya faru shine bayan da labarin kisan bakifte ya yadu cikin gari ya kai kunnen fir'auna da mutanensa sun zauna sun kuma tattauna batun sannan suka yanke shawara kan cewa za su kashe annabi musa salam a nan ne wani mutum wanda yake cikin taron yanke hukuncin wanda kuma yake da wata alaka da musa salam sai ya yi sauri ya je ya faɗa wa annabi musa shawarar da aka yanke mun san cewa annabi musa salam yana da mutane a cikin fadawan fir'auna wanda suke goyon bayansa tun lokacin wasu malaman tarihi sun ce wannan mutum shine wanda allah ta'ala ya kira shi muminu ali fir'aun kuma sunansa hisqilu ne kuma yana daga cikin dangin fir'auna na kuma kusa da shi da haka kuma annabi musa salam matashi wanda ya tashi cikin ni'ima ya kama hanyar tafiya mai nisa wanda bai taɓa yin irinta ba wato zuwa garin madiyana akan hanyarsa yana cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani kuma a lokacin da ya fuskanci wajen madiyana ya ce ina fatan ubangiji na ya shirya da ni a kama daidaiciyar hanya cikin suratul ƙasas ayata 22 to amma ina garin madiyana yake malaman tafsiri sun bayyana cewa garin madiyana yana kudancin kasar jordan a halin yanzu a bakin tekun agaba kusa da arewacin kasar saudiya sunan garin a yanzu ana kiran shi ma'an sifofinsa gaba ɗaya dai ya yi daidai da sifofin madiyana a tarihi an ce asalin mazauna garin larabawa ne 'ya'yan annabi ibrahim al-khalil daga ɗansa ismail salam ko kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim a.s. kansa wanda ake kiransa madiyan wanda ya zauna a garin to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to za mu karkare shirin namu na wannan lokaci da duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 matukar ba a ɗauki matakin wanzar da adalci ga al'ummar falastinu ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar iraki burhan saleh ya jaddada cewar gwamnatin iraki da al'ummar kasar suna kan bakansu na ganin falasinawa sun samu cikakken yancin kansu a jawabin da ya gabatar a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic karo na farko da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falasinu a gwagwarmayar da take yi don kubuta daga mamayar yahudawan sahayuniya shugaban shugaban kasar iraki burhan sale ya jaddada cewar a yau kasashen musulmi membobi a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi sun tari ne domin jaddada goyon bayan su ga al'ummar falastinu kuma tabbas ba za a taɓa samun wanzuwar zaman lafiya da sulhu masu ɗaurewa ba a yankin gabas ta tsakiya matukar ba a tabbatarwa al'ummar falastinu haƙoƙinta na samun cikakken 'yancin kai ba kuma gwamnatin iraki da al'ummarta suna kan bakansu na ganin al'ummar falastinu ta kai ga cikakken cikin 'yancin kai a nashi bangaren shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya jaddada cewa boran falasinawa da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa ya samo asali ne sakamakon matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kuma wannan yaƙi yana matsayin rusa wasar da wasu ƙasashen larabawa suka gudanar ce da sunan kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman mafarkinsu cewa kusancin su da haramtacciyar kasar isra'ila zai rage kaifin zaluncin ta kan al'ummar falastinu a jawabinsa a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falastinu a gwagwarmayar ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya bayyana cewa muna godiya ga manyan malaman kasar iraki kan matakin da suka ɗauka na goyon bayan batun al'ummar falastinu da ya ginu akan gudanar da gwagwarmayar neman yanci da kare kai daga wuce gona da irin yahudawan sahayoniya hadi al'amiri ya kara da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a yankin zirin gaza amma wasu sun ɗauki matakin kawar da hankulan al'umma daga kan irin wannan bakin zalunci na yahudawan sahayoniya ta hanyar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amma wannan yaƙi na baya baya-bayan nan ya rusa makircin siyasar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila tun a makon da ya gabata gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki ta jaddada cikakken goyon bayanta kan gudanar da zaman taron kasa da kasa domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a taron manema labarai da ya gudanar a ranar asabar din makon da ya gabata memba a kwamitin shirya zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kwamitin shirya zaman taron kasashen da suke mambobi mambobi ne a kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC da aka buƙaci gudanarwa a birnin Tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran Mahmud Arrubai'i memba a gamayyar siyasa ta Fata Alliance ta ƙasar Iraki ya bayyana cewa za a gudanar da zaman taron ƙasashen musulmi karo na farko domin taimakon al'ummar Falastinu a gwagwarmayar ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila yana mai bayyana cewar al'ummar Falastinu mai ɗauke da ruhin jihadi da gwada jarumtaka wajen ƙalubale kalubalantar sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila masu takama da karfin soji a duniya tare da alfahari da zaluncin su da rashin damuwa da keta ka'idoji da dokokin kasa da kasa gami da rashin mutunta ruhin dan adamtaka memba a gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki mahmud arubai ya kara da jaddada cewa gamayyar su ta fata alliance za ta ci gaba da goyon bayan gwagwarmayan falasinawa jarumai da ta ginu akan tubalin neman wanzar da adalci da girmama ma ruhin ɗan adamtaka kuma wannan mataki na jaddada goyon baya ga gwagwarmayar falasɗinawa ta samu gagarumin ƙarfafawa daga jagoran addini ayatollah said ali sistani da ke jaddada wajabcin taimako da tallafawa al'ummar falasɗinu da gwagwarmayar su ta jarumta tun kafin gudanar da zaman taron birnin tehran a rubai ya bayyana cewa zaman taron zai samu halartar 'yan siyasa da jami'an diflomasiyya da ƙungiyoyi daban-daban gami da kafafen watsa labaran duniya saboda mahimmancin zaman taron kamar yadda gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki ta kai ziyara ofishin jakadancin falastinu da ke birnin bagadaza tare da zantawa da wakilan jagororin kungiyoyin gwagwarmayar falastinu domin jinjina musu kan gagarumar nasarar da suka samu a fafatawarsu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin tsirin gaza kuma gamayyar jam'iyyar ta fata alliance ta halarci zanga-zangar al'ummar iraki da kuma tarukan gangami na nuna goyon baya ga al'ummar falasinu a lokacin yakin boran baya-bayan nan a Falasɗinu a dandalin 'yanci da ke birnin Bagadaza da sauran lardunan kasar Iraki. Kamar yadda Mahmud Arubai ya bayyana cewa gamayyar jam'iyyun Fata Alliance tana shirya gudanar da zaman tarukan kara wa juna sani da fannin dokoki da na 'yan jaridu da kuma na taron gangamin al'umma domin jaddada goyon bayan al'ummar Falasɗinu a sassa daban-daban na kasar Iraki a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda a ranar juma'ar makon da ta gabata shugaban gamayyar jam'iyyun kasar iraki ta fata alliance hadi al'amiri ya buga wayar tarho ga ismail haniya shugaban ofishin bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad nakhala domin jinjina musu kan turjiya da jarumtar da suka nuna a fagen kalubalantar rundunar soji mafi karfi da ake gwadawa a yankin gabas ta tsakiya tare da tilastawa gwamnatin haramta haramtacciyar kasar isra'ila da take samun cikakken goyon bayan kasar amurka da kasashen yammacin turai amincewa da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sakamakon wutar da take fuskanta daga makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmaya daga yankin zirin gaza azantawarsa da jagororin ƙungiyoyin gwagwarmayar biyu hamas da jihadul islami hadi al'amiri ya jaddada cikakken goyon bayan su ga al'ummar falastinu da 'yancin birnin kudus da masallacin aksa da yankin zirin gaza da ƙarfafa ƙungiyoyin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa yana mai fayyace cewar makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa sun kafa a tubalin wani sabon tarihi ga al'ummar musulmi da na larabawa. al'amari ya kara da cewa a yau al'ummar falasino ta fara kusantar alkawarin ubangiji na samun nasara akan azalimai kuma jarumta da tsayin dakar al'ummar falasino gami da sadaukarwarsu ta rusa karerayin cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila runduna ce da ba a galaba kanta kamar yadda yakin baya-bayan nan ya rusa yaudarar da aka bullo da ita na neman kawar da hankulan al'ummar duniya daga kan haƙƙoƙin al'ummar falasino da sunan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samar wa Falasinawa haƙoƙinsu ta hanyar lumana al'amri ya jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fahimci cewa lalle ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinu sun kai ƙarfin ƙalubalantar rundunar sojinta kuma makaman ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa suna daidai da makamai masu linzamin rundunar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa za su iya ratsa dukkanin yankunan yankunan yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya saɓanin shekarun baya tun a ranar 13 ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai tsakanin falasinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka kan dubban falasinawa da suke gudanar da ibadu a masallacin aksa a kwanakin ƙarshen watan ramalana mai alfarma baya ga matakan da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka suka ɗauka na ƙoƙarin fitar da falasɗinawa daga gidajensu a yankin gabashin birnin kudus domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida da kuma matakin da yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida suka ɗauka na neman kutsawa cikin masallacin aksa don gudanar da bikin haɗe birnin kudus baki ɗaya a matsayin mallakinsu rahotanni sun tabbatar da cewa a matakin farko da duniya ta gabatar da kiraye-kiraye kan ganin an dakatar da buɗe wuta wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da bangaren gwagwarmayan falasinawa da suke yankin zirin gaza Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nemi a jinkirta duk wani batun neman dakatar da buɗe wutar daga kowane bangare domin gwamnatin sa ta samu damar ƙara rusa yankin zirin Gaza da zubar da jinin Falasɗinawa saboda gamsar da Yahudawan Sahiyoniya 'yan kakagi da cewa gwamnatin sa ta yi nasara a yakin da take yi da ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasɗinawa da suke yankin zirin Gaza duk da irin barnar da makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmaya suke yi ga matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida musamman a wannan karo da makamai masu linzamin suka samu gagarumin ci gaba wannan karo har haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankunan falasinawa sun fuskanci mai da martani daga kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa musamman har haren makamai masu linzami da suke ruguza gidaje da gine-ginen yahudawan sahayuniya lamarin da ya wurga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da mukarraban Faransa masu son ganin yakin ya ci gaba cikin tsananin damuwa tare da rashin mafita musamman ganin yadda makamai masu linzami na 'yan gwagwarmaya suke ci gaba da ruguza gidaje da cibiyoyi gami da duk wani gini a matsugunan Yahudawan sahiyuniya kuma ci gaba da fuskantar irin wannan barna da faɗaɗarta lamari ne da zai hana bangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila samun damar gindaya wani sharaɗi akan Falasɗinawa a duk wani zaman tattaunawa da za a gudanar domin ganin an kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin su sakamakon haka ya zame ala tilas gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta miƙa kai bori ya hau domin kubutar da kanta daga abkawa cikin kunya mafi muni matukar yaƙin ya ci gaba saboda a wannan karo makamai masu linzamin falasɗinawa suna ƙetara na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami cikin sauƙi domin isa yadda aka auna su Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. ga tahir amir raji dauke da labarin duniya amma a takaice to ga shirin na afirka a yau Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ci gaba ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. da kuma yin sharhi da ƙarin bayani a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To ko shaka babu daga cikin lamuran da suka ɗau hankula cikin 'yan kwanakin nan a nahiyar tamu ta Afirka kuma suke ci gaba da ɗaukan hankula ɗin sakamakon irin ci gaba da ake samu a cikin lamuran. Ko shaka babu akwai batun dambarwar siyasa da ke gudana a ƙasar Mali. biyo bayan sake kwace madafan iko da sojoji suka yi a kasar daga hannun fararen hula masu gudanar da gwamnatin rikon kwarya a kasar suna masu zargin 'yan siyasar da yin karan tsaye garjeniyar da aka cimma da ta kafa gwamnatin rikon kwarya a kasar bayan juyin mulki na farko da sojoji din suka yi to wannan dai shine batun da shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin menene musabbabin wannan juyin mulki na bayan da sojoji din suka yi yaya kasar take ciki a halin yanzu ina makomar batun mika mulki ga fararen hula da aka cimma da sojojin da suke jin mulki na farko din hakanan kuma yaya martanin sauran kasashen duniya kama daga afirka kasashen yammaci da kuma cibiyoyi na ƙasa da kasa da dai sauransu to waɗannan da sa daga cikin abubuwan da za mu dubi a shirin namu na yanzu da kuma ƙoƙarin amsa su don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa a ranar talatar da ta gabata ce dai mataimakin shugaban gwamnatin rikon karya ta kasar malin kanar asimi goita ya sanar da kwace madafan ikon kasar daga hannun shugaban kasa da kuma firaministan sa yana mai cewa ya yi hakan ne sakamakon yadda mutanen biyu suka ki tuntubarsa dangane da batun kafa sabuwar gwamnati a kasar wanda bayan su rusa ainihin gwamnatin da suke rike da ita sannan kuma suka ci gaba suka yi gaban kansu don haka ya ce ya kwace madafan iko daga hannun nasu don a cewarsa dai hakan yana nuni da cewa suna kafar ungulu ga gwamnatin rikon karya da kuma ci gabanta to kanar goita din da ya ci gaba da cewa irin wannan mataki wato matakin da su shugaban kasa da firaministan suka dauka na rusa gwamnati ba tare da kuma shi tuntubansa ba a matsayinsa na mataimakin shugaban kasa wanda kuma yake ganin yana da haƙƙi a tuntube shi ya ce a fili yana nuni da cewa shugaban kasar da kuma firaministan nasa na rikon kwarya suna son yin karan tsaye ne yarjejeniyar kafa gwamnati ta rikon kwaryar yana mai bayyana mu'amalar mutane biyu da cewa hakan yana nuni ne da aniyar da suke da ita na yin kafar ungulu ga shirin gwamnatin rikon kwaryar sai dai kuma ya ce duk da ya kwace madafan iko din daga hannun mutanen biyu amma dai shirin gudanar da zaɓe a ƙasar yana nan daram kuma za a gudanar da zaɓe din a shekara mai zuwa kamar yadda aka tsara a baya yayin da aka ci majeniya na kafa gwamnatin rikon ƙwarya din a wasu lokuta a baya to wannan dai shine abinda kanan goita din wanda kuma shine madugun sojojin da tun da fari suka yi juyin mulki ga tsohuwar gwamnatin shugaba ibrahim abubakar kaita lamarin da ya sanya aka kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya din a kasar sakamakon matsin lambar da kasashen duniya da kuma cibiyoyin kasa da kasa suka yi wa sojojin kansu mika mulki ga fararen hula inda aka nada shugaba da firaminista shi kuma kanan gotan aka bashi matsayi na mataimakin shugaban kasa don dai a zauna lafiya a kasar musamman irin yanayin da kasar take ciki na fuskantar matsaloli na tsaro da kuma sakamakon irin kungiyoyi na 'yan ta'adda da suke rike da wasu bangoyi masu yawa na kasar da kuma dai abubuwan da ke gudana a wannan yankin ga baki daya na rashin tsaro sakamakon irin waɗannan kungiyoyi da suke cin karansu babu baka a wannan wuri. To kifar da gwamnatin ta Mali dai a karo na biyu da sojojin suka yi ya faru ne bayan da sojojin suka sanar da kama shugaba ban dau da kuma firaministan sa muktar oni da suka ci gaba da tsare su a ranar litinin a wani sansanin sojoji da ke wajen babban birnin kasar bamako lamarin da kamar yadda muka faɗi a baya ya fuskanci tofin alatsi ne daga manyan ƙasashe da kuma cibiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suka bayyana hakan a matsayin ƙoƙarin juyin mulki na soji sannan kuma wani lamari wanda ba za a taɓa amincewa da shi ba don haka ne ma dai suka fara matsin lamba da kuma kokarin ganin cewa sojojin sun girmama tsarin da ake kai na wato wannan gwamnati ta rikon kwarya da batun cewa su dawo da su kan mulkin su da kuma ma sake su waɗanda wato shugabannin da ake rike da su ɗin kenan to su dai waɗannan mutane biyu wato firaminista ɗin shugaba bawon daudin da kuma firayim firaministan nasa muktar umarni. su ne dai aka ɗorawa wa alhakin gudanar da madafan iko a ƙasar malin tun bayan jin mulkin sojin karkashin jagorancin kan goitan da ya kawo ƙarshen mulkin tsohuwar gwamnatin shugaba ibrahim bubakar kaita a watan augustan bara idan dai ana iya tunawa a watan augusta din na shekara ta 2020 sojoji a kasar mali din sun yi juyin mulki da kuma kifar da gwamnatin shi shugaba ibrahim bubakar kaitan wanda shi ma da suka kama shi suka tsare shi kana kuma daga baya ya sanar da murabus ɗinsa daga madafan iko tun a wancan lokacin sojoji din da sun yi kokarin kafa mulki na soji amma sakamakon irin matsin lamba da suka fuskanta da kasashe daban-daban kama daga wato kungiyar tarayyar afirka wacce ta sanya wa kasar ta mali ta takunkumi har zuwa ga manyan kasashen duniya musamman kasar faransa wanda ta ringa matsin lamba da dai shauransu akan wannan lamari na sojoji hakan ya sanya sojojin da suka yi juyin mulki din sun miƙa kai ga wannan matsin lamba din inda suka yi aka kafa gwamnati ta riƙon ƙwarya wacce kuma za ta gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasa din don sake kafa wata gwamnati ta fararen hula to wanda ya jagoranci gudanar da wato wannan juyin mulki din da shine shi wancan soja din wanda kuma a halin yanzu shine sake gudanar da juyin mulki da kuma kifar da wannan sabuwar gwamnatin da aka faɗin to haka bayan kifar da gwamnatin ta bubakar kaita a watan agusta hakan yasa a kafa gwamnatin ta rikon kwarya don ta kula da tsarin yadda za a gudanar da zaɓe da kuma mayar da mulki ga fararen hula musamman bayan su sojojin a wancan lokacin sun amince da haka din sakamakon matsin lamban da suka fuskanta daga kasashen duna da kuma cibiyoyi na ƙasa da ƙasa to kanar kwace din dai shine ya ba da umarnin kamawa da kuma tsar da su mutanen biyu bayan da mutanen biyu suka kori wasu makarrabansa guda biyu daga cikin gwamnatin sakamakon wata kwaskwarima da suka yi wa gwamnatin tasu a ranar litinin da ta gabata inda suka sanar da kawo ƙarshen gwamnatin tasu da kuma neman sake kafa wata sabuwar gwamnati a ƙasar hakan ne ma sanya shi kanar gwamnati din ɗaukar matakin da ya ɗauka kamar yadda yake cewa a wata sanarwa da ya fitar cewa a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa ya ga cewa lalle ya zama dole ya motsa don ya kare jeniyar da ta kafa gwamnati dogon ƙwaryan da kuma kare jamhuriyar da haka ne ma yake bayyana cewa maganan zaɓe dai na nan daram kuma za a gudanar da shi kamar yadda aka tsara Hotuni dai shugaban kasar ta Mali da kuma firaministan nasa suka sanar da yin murabus din nasu daga mukamansu duk da cewa dai da dama suna ganin hakan a matsayin cewa an tilasta musu ne suka yi hakan saboda kuwa suna hannun sojoji din ne don haka ba san irin halin da suke ciki ba da kuma irin yanayin da ya sanya su daukan wannan mataki da suka dauka to wani a takaice dai shine abin da ke faruwa a kasar Mali din a bangaren siyasa to a bangare guda kuma tun bayan sanar da wannan jin mulki da aka yi kasashen duniya da suka hada da na afirka da sauran kasashe da kuma cibiyoyi na kasa da kasa irin su wato tarayyar afirka da kuma tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya sun bayyana damuwarsu kan wannan abin da ya faru babbar damuwar su waɗannan kasashe da kuma waɗannan cibiyoyi ita ce cewa wannan abin da ya faru a ƙasar ta mali na juyin mulki da kuma kifar da gwamnatin zai kara dagula lamura a kasar musamman lamura da ya shafi tsaro a wannan kasa ta mali wacce ƙungiyoyi na ta'addanci waɗanda suke da alaka da ƙungiyar nan ta alka'ida da kuma ƙungiyar nan ta da'ish ko kuma isis suke cin karansu babu Babaka a ƙasar ta mali ta hanyar riƙe wasu yankuna masu girma na ƙasar musamman ma dai a arewaci da kuma tsakiyar ƙasar waɗanda kuma suke kai hare-hare kan sojoji da kuma fararen hula a ƙasar ta mali don haka ake ganin cewa faruwar irin waɗannan al'amura a wannan guri lamari ne wanda yake zai iya sake ƙarfafa su waɗannan ƙungiyoyi su ci gaba da abubuwan da suke yi don haka ne ma ƙungiyoyi daban-daban na ƙasa da ƙasa kama daga majalisar ɗinkin duniya tarayyar turai da kuma wasu kasashe na afirka din suka yi allah wadai da wannan mataki da su sojojin suka dauka suna kuma bukatar cewa wajibi ne a gaggauta sako waɗannan shugabanni guda biyu wato shugaban ƙasa da firaministan nasa sannan a mayar musu da madafin ikon nasu to daga cikin irin kasashen da suka nuna su kwarai akan wannan lamari akwai kasar faransa wacce ita ce ta kuma a matsayinta na kasar da ta yi wato mulkin mallaka wa kasar ta mali sannan kuma take da tasirin gaske a wannan kasa bisa la'akari da irin sojojin da take da shi a wannan gurin da dai sauransu ta ta bayyana damuwanta kan wannan lamari da kuma cewa wajibi ne a yi gaggauta 'yanto abinda ta kira wato 'yanto waɗannan shugabanni guda biyu da ake rike da su wannan magana ko na cikin sanarwar da ministan harkokin waje na faransa ya bayyana ne inda yake cewa wajibi ne a tabbatar da ainihin lafiya da kuma tsaron su sannan kuma a dawo a gaggauta dawowa cikin wannan jeniya na kafa gwamnati da aka cimma to shi sa a bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a cikin wani sako da ya watsa a shafinsa na twitter ya yi kira da a tabbatar da samar da zaman lafiya a ƙasar ta mali sannan kuma to ya buƙaci sojojin da su gaggauta sako su waɗannan shugabanni da suke rike da su ita ma na ta ɓangaren ƙungiyar tarayyar afirka a ta bakin shugabanta na yanzu Felix tsakedi wato shugaban kasar demokradiyyar Congo kenan ya yi magana da yawon ƙungiyar ta AU wato a tarayyar Afirka inda ya ce sun yi sun yi wato kakkausar suka da kuma Allah da wannan aiki da sojin suka yi wanda suke ganin a yanda ya ce lamari ne da zai kawo cikas da kuma wargaza kasar ta Mali don haka ya kira da a gaggauta dawo da mulki ga fararen hula sannan kuma a sako waɗannan mutane to wannan a takaice shine irin martanin da su waɗannan manyan kasashen duniya suka yi ga wannan abin da ya faru a kasar ta mali wanda babbar abin damuwan a nan shine cewa irin wannan yanayi da kasar take ciki da yanayi na wato na rashin tabbas a kasa zai iya haifar da sake dawon kungiyoyi na ta'addanci a kasar ci gaba da cin su babu baka a wannan kasa wacce take fuskantar matsaloli na tsaro wanda kuma ko shakka babu ci gaba da samun wato karfafawan irin waɗannan kungiyoyi a kasar ta mali wani lamari ne da zai cutar da kasashe daban-daban na afirka din musamman waɗanda suke kewaye da kuma kwaftaka da kasar ta mali don haka ne wata watakila ma kungiyoyin tarayyar afirka na sauran kungiyoyin suka yi kira da a yi kokarin a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa. Allah dai ya saurara to masu saurari da kuma kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a shiri na gaba inda zamu sake ta muku wasu batun na daban kafin nan dai godiya ta musamman ga shi malam Ismaila Bello kasan tattalin arziki wanda ya amsa mana tambayar muka gabatar masa masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh lokacin shirin shirinmu na wannan lokacin amma muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh